a Najeriya ba ka karanta Qur'ani ko sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane shi dan bokon Najeriya wani kana so gamsar da shi kai malami ne wani kulumboto ne zaka yi mashi akwai wani gwamna da aka kawo masa wani malami wai aka tafi hannu jira aka dauko malami aka kawo mashi wai zai mashi aiki sun fara magana da malamin sai malamin ya cire kanshi sai ya je a gefe ga kan gefe ga gwamna ya firgita zai gudu kan daga gefe ya ce in ka tsori ta ka gudu zaka haukaci gwamna ya dawo zauna jikinsa na rawa aka ce miliyan hamsin nan take kawo miliyan hamsin ya bayar wannan ita ce abin da ake ciwo malanta a najeriya saboda haka wannan bokanci ne wannan tsafi ne ba ka zama boka sai ka zama arni ba ka zama boka sai ka kafirce aljani ba zai maka biyayya ba sai ya tabbatar da ka rabu da allah haɗin gwiwa ne ake tsakanin malami da aljani shaidan na aljani kai ka bauta mashi shi kuma yasa ka rinka yi wa jahilai barazana kana samun kuɗi shi yasa idan kiyama ta tsaya Allah madaukin sarki yana ba mu labari a cikin suratul al'ami zaka ji tsakanin boka da shedan na aljani da suka yi haɗin gwiwa suka kafa kamfani suna halakar da al'umma wa qala awliyahum wa qala awliyahum min al ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا

in kiyama ta tsaya zai ce rabbana ya ubangiji istamta na bi ba'din da ni da wannan aljani sashin mu ya taimaki sashi ni da na biya masa bukatar sa domin ina masa sujada ina bauta mashi shi kuma aljani ya san darajar dan adam a wajen Allah saboda haka babu abin da yake so ka bayyana ga dan adam na bauta mashi yakan sa shi ji kansa ya gingirigim wa annahu kana rijalun wa rijalun bi rijalin duk lokacin da shaidan na aljani mutum ke bauta masa to girman kai yake kara masa yakan zama na daban a cikin aljanu wannan ne dalilin da yasa kullun shaidan na aljani yake son ya samu boka ya bauta mashi shi kuma zai biya wa boka bukatarsa shine ma'anar kamfani din shine istamta ababuna na bibabe wa balagana ajalan allazi alkanta lana ya Allah har muka kai ajali gurgudo wanda ka riga ka yanka mana gashi kuma mun zo a gaban ka sai Allah ya ce to ai ba bata lokaci tunda dai kun gama tsayar ku a duniya kun zo qala naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah Allah sai ya ce mala'iku ku tattara su ai jahannama da su kawai direct zuwa jahannama ba a branch ina jahannama road left right left kenan wannan babban bala'i ne akwai boka wanda sai ya raba qur'ani biyu ya taka rabi ya taka rabi a banɗaki ya fitsari akwai bokan da kullum sai ya yi fitsari akan qur'ani kamin shedan na ya biya masa bukatar shi akwai bokan da sai ya yi zina da yashi akwai bokan da sai ya daina wankan janaba akwai bokan da sai ya daina sallah asuba akwai bokan da sai ya zagi Allah kullum kamin ya bacci akwai bokan da sai ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum da safe sai dai ka zama kafiri original not photostat copy kamin shaidan na azali ya zama zai rinka yi maka biyayya shi yasa duk boka idan bai tuwo ba sai yayi mummuna cikawa duk boka mummuna cikawa yake yi duk mai zuwa gidan boka idan ba tuba yi ba sai yayi mummuna cikawa shi yasa da yawa daga cikin yan boko mu da yan kasuwan mu da yan siyasa mu suke mummuna cikawa suke cikawa ba imani da wasu daga cikin sarakunan mu na gargajiya domin sarakuna da dama wani sarkin yana musulmi ran da zai shiga gidan ranar zai zama arni me yasa yana shigowa cikin gidan an naɗa shi yana sabon sarki akwai fadawa da zai samu wayanda su sun daɗe a gidan duk iskancin gidan ba wanda ba sani ba sai zai gira ce to zo mu nuna ma sirrin gidan nan mu mun zauna da sarki wane da sarki wane kaga wannan ɗakin a nan aka binne abubuwan karkata ba kaga wannan toron agwagwan ba a yanka su haka ake kyale su da ka yanka to mulkin ka zai Ka kaga nan sai kaga an kawo masa surutan banza da wofi shi kuma sai ya imani da wannan ya rike ya rayu a kai ƙarshe ya rayu yana arne ya mutu ba imani ya tafi jahannama a ranar tashin alƙiyala Allah ka raba mu da sihiri da abin da yake kama da shi abu na uku shine al-iradu an shar'illahi la yata'allamu wa la ya'malu bihi kau da kai daga shari'ar Allah baka damu da neman ilimin sanin shari'a ba baka damu da neman sanin me Allah ya dora maka ba kai ɗib. matar ka dip ƴaƴan ka dip kai ba addini baka san addinin ba sallar juma'a hawan feda kake mata baka jin wa'azin da ake a masallaci wa'azin juma'a baka zuwa in za yi walima yi wa'azi baka zuwa motar ka akwai kasar sama da talatin amma ba kasar din wa'azi a ciki handset ɗinka a cike take da ainihin wato wake-wake cike take da kaɗe-kaɗe cike ba abin da babu a ciki amma ban da wa'azi kai wa'azi bai cikin ajandar ka da inda za ka koyi addini kai baka zuwa kai baka damu da addini ba kai kawai kana tafiya a kife ka zama shirme kana tafiya cikin duhu to ina tabbatar maka wannan bala'i in baka dau mataki ba sai kai mummuna cikawa kamin ka bar duniya yanzu ma sai ka samu mutum bai zuwa makaranta bai karatu ba malamin da yake koyon addini a wajensa sai an yi magana ya ce to ai mu yanzu abun ma ni dun na riga na rikice maluman ne wannan yazo ya ce maka kaza gobe wannan yazo ya ce maka kaza ni ban ma san inda na nufa ba baka san inda ka nufa ba mu mun san inda ka nufa matsiyaci jahannama ka nufa <laughs> eh maka san inda ka nufa ba mu san inda ka nufa baka karatun addini addini baka koyan addini baka zuwa inda zaka ji qala baka zuwa inda zaka ji kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wata dabaraka ba wata hikimarka da za ta hada ka fadawa cikin tarko na kafirci da fadawa cikin tarko na shirka da fadawa cikin tarko na bid'a dole sai ka kusanci malaman addini ya ku bayin Allah idan kuna so ku kyakkyawa cikawa lalle a same ku kuna neman ilimin addini kuna koyon addini kuna koyon ya za ku bautawa Allah Allah ta'ala ya sa mu dace abu na biyar wanda yake jawo na cikawa shine inkaru ma'alumin min addini bi darura ka inkari salat Shi ne inkarin abin da musulunci ya san da zamansa abin da ke da dalili a qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo kai inkarin sa shi yasa ɗaliban ilimi kar ku saurin kore abin da ba ku da ilimi a kansa abin da baka sani ba ka ce baka sani ba kar ka kore abu ka ce babu sai in kana da ilimin tabbacin cewa abin babu shi a cikin addini a wannan lokacin ne zaka kore shi idan kai inkarin abin da akwai shi a cikin addini kana inkarin abin da an san shi kowa ya san shi addini ne karara yanzu akwai wanda suke ganin sallah ma ba dole bace ana faɗa idan sallah azhar ta zo ayyuka sun mar yawa a ofis bare samu damar yin sallah azhar ba wai yana da diary sai ya dauko diary wai sai ya shigar wai on tuesday 15 january I was too busy special assignment and engagements I missed zuhur prayer sai shekara biyar wai shi kwararren ma'aikaci ne sai rubuta cikin biyar idan la'asar ta zo abubuwa sun yawa bai da lokaci and so so so do it repeat again and it happens wai sai a wuce lokacin ne ga bai da matsala wai a lokacin ne wai sai ya ɗauko ɗan littafin da ya rekodin sallolin da bai bai jari din shi sai alwala sai dan shimfiɗa da ya salla ya sa bakin gadon matarsa sai ya dauko tabarau sai ya saka sai ya dauko diyarin sai ya bude duba sai ga on 1st January 13 menene menene amin zuhur prayer sai ya dauko biro sai ya tike idan ya dauko biro ya dan yi tikin dinta shikenan daga nan kuma sai sai sai sai ya duka sai sai ya aika ta sai ya sake duba sallah ta gaba shi kwararren ma'aikaci ne wai yana tikin saboda kare tsallake ɗaya bai to yana magana sai wani yake ce mu wannan mai dama dama ne to da Allah wanda ba mai dama daman ba ya yake zaka samu ma'aikaci a ofis kana ciya mana local government wai amma mutane su zo an taru an cika reception dam kai ake so a gani a kira sallah sai su fita su je su yi sallah kai kana ganawa da wasu ko kana commissioner sai su dawo na ciki da kake ganawa da su su fito wayannan dama sun yi sallah sai su shigo wayannan suke ciki su fita su je su yi sallah sai ka ci gaba da ganawa da wayannan wai kai baka da lokacin da zaka yi sallah wai menene wai akwai official duty wallahi mun taba samu wani commission a jihar Gombe fada cikin wannan tarkon da aka yi sa akwai wani abokinsa ana ce masa Alhaji Ismail sai ya gaya mana ya ce wani da abokin ku ne kamin ya zama commissioner ya zama commissioner kun kaurace mashi ga halin da yake ciki yana da haƙƙi akan ku kuma sanasiya na ce abokin namu tashi mu je masa wasi muka je gidan muka yi sallama ya fito yana ganin aka raba kalla lafiya tun da na zo ban taba ganin ku a gidan nan ba muka ce bata kama bane yau da ta kama ga mun zo yaya muka ce a shiga daga ciki aka shiga daga ciki aka zauna me ke tafe da ku muka ce wa'azi muka zo mu maka wani irin wa'azi muka ce dan me Allah na dauka kai kuma kana wulakanta kanka yace bai gane ba nace shirban da ka samu sallar jami'i tsakaninka da ubangiji yayi shiru yace gaskiya za a yi kaman kwana goma sha uku bai samu sallar jami'i muka tuna masa yadda rayuwarsa take da ya tuna yanzu Allah girmama shi dan me zai wulakanta kansa kuma gaban Allah wallahi muna gama ya ce Allah ya saka muku da alkhairi yace kuna wannan magana sai ni tuno abubuwa da yawa ma da baku san su ba wa'anda yanzu bai yace da kullun in nayi sallah asuba inna al-asurat na hasan al-banna azkar din sai na karanta su gaba ɗaya kullun da safe ce wallahi tun da na zama commissioner ban sake karanta ba har yau aiki ya mun yawa yana komawa shagari issuing contract aka yi renovating din masallacin ministry din nashi commissioner ne a ministry of works aka yi renovating din aka gyara aka sa carpet aka komi aka gyara har da AC da komi aka gyara masallacin ana kiran sallah zai fara fitowa rubu masallaci famanan sakatare sai ya tattara wani darakta wani dab sai masallaci wani ya zo ciwa-ciwa kan ai haka sai ga masallaci ya rinka cika dam wallahi mun yi wannan da shi ba a sati biyu ba zai tafi abuja sun wuce bauchi kamin su je jos ya accident ya wuce lahira amma allah ya taimake shi ya mutu lokacin da ya gyara to daga sanda kake wasa da sallah ko kake sakaci da ita to bala'i zai sauka a kanka idan ba sa'a ba sai ka yi mutuwa mutuwa ba kyakkyawar cikawa ba to balle ka yi inkarin sallah ka ce baka yi dama ma cewa fadila ce ko wajiba ba ce Allah ka gafarta mana abu na shida shi ibadatun ibadatullahi shakkan bi adam kai ka rinka bautawa Allah ba tare da yaqini ba bautawa Allah da kokonto duk lokacin da ka baka daure ta da dalili na shari'a ba to duk yadda kai sai an jefa maka kokonto a kanta. shi yasa kuka ga da dama daga cikin mutane idan dai ka zo na baka karatu kamin ka ankara sai a lalata ka sai wani dan shi'a kawai zo rana ɗaya sai cusa maka shi'a kawai sai ka mutum kamar ya gane sunna rana daya sai ji ya zo na ce to mu dan shi'a nan ni na ganin ai ba kafire bane to to to ya za a ce ai to ai ahlul baiti ba suka ce iyalan gidan manzon Allah dan mutum ya ce yana son iyalan gidan manzon Allah me ya kawo masa wannan rashin karatu bai san menene gududan abin da aka gina shi shi'a din akan su ba balantana ya san menene matsayin harkar wannan shine babban abin da yake halaka da dan adam saboda haka daga sanda ka zama kana bautawa Allah bisa shakka da yaqini ba bisa dalilai ba to yayin da za ka mutu sai ka mutu da shakka yayin da ka mutu da wannan shakka a cikin zuciyarka kuma ka yi mummuna cikawan ba shi ba sai ka tafi wutar jahannama abu na bakwai jahadu shay'in min lahi wa sifatihi aw tashbihi lahi bil makhluqin kai jayayya da wani abu daga cikin sunayen Allah ko sifofin Allah ka'ida ta malaman sunna babu dama ka siffanta Allah sai da siffar da ya siffanta kansa da ita babu dama ka ambaci Allah da suna sai sunan da Allah ya rada wa kansa da shi ba za ka ji larabci ka kirkiro wa Allah suna ba ba za ka yi yan jona jona ka ce ka hada wa Allah suna ba shi Allah sunayensa da siffofinsa ana dogara ne ɗari bisa ɗari daga abin da aka samu a Qur'ani mai girma da sunna tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan duk abin da Allah ya ce sace ko annabi ya ce siffar Allah ce to dole ka yadda siffar Allah ce idan ka ce kai zaka kore to laifi biyu zaka aikata na farko ba za ka kore ba sai ka kamanta Allah da halittarsa sannan sai ka zo ka kore sai ya zama ka kamanta Allah da halitta sannan ka kore sifar Allah kamar idan Qur'ani mai girma ya ce Allah yana da hannu kai sai ka zo ka ce to ya za a ce Allah yana da hannu to an ce Allah yana da hannu mutum yana da hannu kenan Allah yayi kama da mutum kenan saboda haka sai ka ce Allah bai da hannu baka ce Allah bai da hannu ba sai da ka kamanta hannun Allah da hannuwa da hannun mutum sannan ka ainihin wato kore saboda haka nan gurin sai da kai tashbihi sannan kai ta atsili ka zama cikakken kasur gumin dan bidiya in ba sa abu kuma sai ka mutu ba imani babu abin da ya shafe ka a mutum yana da hannu ko ba tana da hannu ko ba ta da hannu akwai hannun koba ko ba hannun koba hannun mutum da na kofa iri ɗaya ne kana da kai ko kana da ido mota tana da ido ko ba ta da ido da hannu da idon mota da idon mutum iri ɗaya ne to ya za ka ɗauka cewa idon ka irin idon Allah maɗaukin sarki ne in Allah ya ce yana da idanu duk siffar da Allah ya siffanta kansa da ita ka yi da ita yana daga matsalar yan bidiya kore siffofi na Allah maɗaukakin sarki ba da daɗewa ba na ji wani malamin ɗan bidiya yana cewa Allah yan izala daban Allah mu daban su Allah yan izala yana da hannu yana da kafa yana dariya kuma wai yana dan saukowa daga sama ya zo sama ta daya wai da asuba ta yi sai ya sauri ya sauri ya koma sai aka kyalle da dariya ana Allah ya kara wa shehu ruhu karama wai su a nan gudun wai an gama da ɗan izala ba su Allah ba su wai sun aje Allah wani abu ne a zaune a sama wai sai da su yake saukowa Allah suke nan mu ba Allah muke nan ba subhanallah subhanallah Allah mu man bi yadihi malakutu kulli shay da al'arshi da komai da komai a hannunsa suke in ka ce ai shi ne yake yana kan al'arshi ke eh, haka ne ya faɗa gaskiyarsa amma mu zai yadda abin yake ba amma shine kuma ce wasu jirwar karibi yi sujjada ka zo kusa da ni da a zama yake aida a rufe ce ka hawo ka zo kusa da ni ka yi sujjada wa tarin ka zo kusa da ni annabi ya ce a ah, karamu ma yakun abdu rabi fiye ya sujudi lokacin da kowane lokaci ba wa kusa da Allah ba kamar lokacin da ya sujjada a ah, me yasa ban ce ya hau ya ƙara hawa ba kamar hawa goma sha zai je kusa da Allah akwai abubuwa na cikin ayoyin Qur'ani akwai abubuwa cikin hadisai wanda hankali ba ya kamo su dole ka sai dai kai imani ka yadda yadda Allah ya sani amma kai baka sani ba wallahi ya an antum la lamu idan an ce subhanallah Allah yana zaune akan alashi amma yana so kuwa da asuba abubuwan da za su ba suna da yawa na farko sai mu tambaya tukun wuce asuba asuba can gaba ta nesa ko asuba wajen misra ko asuba borno ko asuba sokoto ko na lagos ko na senegal domin har karfe takwas yanzu a senegal kana gani rana ko akwai ko su bayan america domin mutane Amerika sun ba mu labari da safe suka ce Allah sa ku iya lafiya mun ko za mu koma za Allah sa mu kwana lafiya me kenan suka ce mun mun fito daga dare yanzu su kuma za su dare kenan ko to wai in Allah zai sauko kowace asuba kowane minti ya sai ya sauko kenan yau shi zai yana kan al'arshi Mun da haka ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kuma Allah ce wa huwa al-qahir fawqa ibadihi shi ne burbushin dukkan halitta gaba daya in fa ya zo sama ta ƙasa sama ta duniya akwai sama shida a kansa akwai fushi bai a kansa akwai al'arshin ma ya koma kansa inda ya zo sama ta duniya ka yadda ai haka to jahilai su sun yadda subhanallah subhanallah ba san Allah ba wala qadarullah haka gadi ba su girma Allah yadda Allah yake ba subhanallah to su jahilai ne ba su da malamai mutum ya ce littafi ne mana sa ba ruwa da malamai malamai kafirai ne littafi ne musulmi zai karantar da shi ya ji ya zo littafi kuma a kasuwa ne kuma wanda wallafa littafin ba wai malami kafiri ne amma littafin musulmi zai karantar da shi kuma a kasuwa sai littafin bai san wanda ya rubuta shi ba kusan dalilin inda shegantaka take dan bid'a ba zai taba yadda Allah yana sama ba ba zai yadda da uluwi na Allah madaukin sarki ba ba zai yadda da istiwa'in Allah ba domin ya riga ya dasa mutane aqida cewa yana ganin Allah to idan ya yarda cewa Allah yana sama in yace ya ga Allah sun hadu za a rikici da shi ko ba za a rikici da shi ba shi yasa ba za a dasa aqidar ana ganin Allah ba sai an dasa mutane aqidar Allah yana ina Allah yana ko ina daga nan aka dauko aqidar Allah yana ko ina duk wanda ya dauki aqidar cewa shedan yayi nashi saboda haka aqida ta ahlus sunna wal jamaa makarfan da ya mai gyara na saboda haka kira ta halin suna wal jama'a shine Allah madaukin sarki yana sama ka kudurce wannan ka kudurce da siffa tawa ta Allah madaukin sarki kora waɗannan siffofin zai iya jawo maka ka cika ba imani nassosi na alqur'ani mai girma sun fi shurin masaki waɗanda suka tabbatar da cewa Allah madaukin sarki a sama yake Allah rama Allah madaukin sarki ce amintum man fi samai amintum man fi samai ya yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur yan uwa wane ne man fi samai a cikin wannan ayar ba ku an samu ba wa ya fada a ina am amintum man fi samai am amintum man fi samai ya yursila alaykum hasiba wane ne man fi samai a cikin wannan ayar ilaihi yasadul kalimut tayyib ilaihi yasadul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa al kalimut tayyib da dan kalmomi ilaihi zuwa ga Allah ne yasadu suke hauhawa in an hauhawa wajen ka sama akai ko kasa akai tarujul malaikatu war ruhu tarujul malaikatu الملائكة والروح إليه في يعني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنت تعرج سنة هوهوا سمع أكي فوق أكي آه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يعني يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى أين؟ kenan a ina shi ubangiji yake wa huwa alqahiru fawqa ibadi wa huwa alqahiru fawqa wa huwa alqahiru fawqa fau kenan a sama yake ko a ƙasa yake tabaraka allazi nazzala alfurqana tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira tabaraka sa sun yawaita wa allazi nazzala alfurqana wanda ya sassaukar da littafin nan mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya in an ce ya saukar daga sama ko daga ƙasa kenan a ina yake alhamdulillah allazi anzala ala abdi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ala rama yakafuna rabbahum min fawqihim yakafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'mar wa huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu huwa allazi yuriikum ayatihi وينزل لكم من السماء رزقا full stop full stop full stop full stop kenan duk wayannan ayoyin suna nuna mana Allah yana ina to daga sanda kake kore siffofin Allah ko sunayensa sai ka cika ba imani Allah ka gafarta mana abu na gaba shine saddin rasul wa rabbi subhanahu wa ta'ala zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sanda ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka zagi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka aikata laifin da idan baka tuba ba ana jin tsoron kai mummunar cikawa Allah ka raba mu da mummunar cikawa amin abu na goma abu na tara shine al-istihza'u billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi izgili da Allah ko izgili da mala'iku ko izgili da littafin Allah ko izgili da annabawan Allah izgili da Allah wato ku dubi yadda malaman bid'a suke izgili da Allah ko malamin bid'a ne sai wata rana suna fira da Allah suna fira da wa kake tuni da rashin kunya wai suna fira da Allah akara musu wallah wai suna fira da Allah wai sai Allah ya ce masa to kai ka ganka mutane sun dauke ka mutumin kirki amma in ka buya kana tsiya da zan tona asirin ka mutane su ga tsiyar da kake yi bayan ka buya da jefe ka zasi shi kuma sai Allah sai sai kalli Allah sai dariya ya ce mm, to bismillah ni kuma sai in tona wa mutane asirin falalarka da yalwar gafararka in na tona asirinka mutane suka ga fadin falalarka da gafararka duk duniya babu wanda zai ba wanda zai kara bauta maka wai sai Allah ya ce a to a barka za cikin gashin ta wannan izgili da Allah ne ko ba izgili da Allah ba wai sai ka gama wannan iskancin kuma wai ka zo ka zauna wai kana jira har sai mun zo mun ce ma kai kafiri ne dan ka daina mana hankali izgili da mala'ikun Allah a ah, ya wuce akwai izgilin da ya wuce izgili da mala'ikun Allah wai ana faɗin falala wai da karima da karama wai ta sidi abdul kadiri wai wata rana wai wato mala'ikan mutuwa wai sai ya karbi ran wani muridi na zidi Abdul Qadir shi ko muridi hankalin sai dace ya samu dai Abdul Qadir yace duk da ne kai maka hidima a ce kawai dana ya mutu ni ka dauki mataki sai Abdul Qadir yace babu matsala je ka ka zauna zamu dawo maka da yaranka wai ya san hanyar da mala'ikan mutuwa ke bi in ya dauko rai zai kai wa Allah sai je tar hanya kenan a ranar sun yi wa Allah makani sun yadda akwai inda Allah yake har akwai mala'ikan da ya san hanyar da ake bi a jauri amma da muka zo magana Allah yana sama kuma suka ce mun yi wa Allah makani ko sai je tare shi sai ya ce masa ba ni ran muridina da ka karba sai mala'ikan mutuwa ce a sidi abdulkadir kan mai haka da kai ka san mu mala'iku ba mu saba wa Allah Allah ne turo ni na karba ka bari in je in kai mashi in na kai mashi yanzu sai ka je ka same shi can sai ku warware matsalar ni ka asa ni a ciki da abdulkadir ya ce shi bai da ba yanzu dole a bashi ran wai mala'ika ya ce a shi ba zai bayar ba wai sidi abdulkadir da ya fusata wai jakar da rayukan ke ciki rayukan da ya karbo a ranar gaba daya wai sai ya kwace jakar daga hannun mala'ika sai ya zazzage rayukan gaba daya wai duk wanda ya mutu a ranar ma ya tashi wai sai ga mala'ikan mutuwa ya je wajen Allah yana cike da damuwa Allah ya ce ya na ganka cikin damuwa haka ya ce to ba sidi abdul qadir bane kwanan nan ne wannan maganar a Kano sai wani malamin bidiyo a Kano ya fito yana min raddi a gidan rediyo yana min raddi wai a gaya mun ni in daraja ta bata kai ba shi sidi abdulkadir da ya kwace jakar rayuka daga hannun mala'ika shi matsayin ya kai ne in kai matsayin ka bai kai ba to kar kai karambani wannan manya ne da matsayin su ya kai ai ga hadisi a buhari mala'ika abin nan eh, annabi musa ya taba naushin mala'ika mala'ikan mutuwa ido saboda haka abin matsayi ne shi sidi abdulkadir ya kai matsayin da zai aikata abin da ya aikata ne shi ya aikata wai karka dauka cewa wai ba su da magana ba wai har an fito ma ana mun rabi wai cewa ai shi ya kai yayi ne shi yasa yi wannan izgili da mala'ika ne ko ba izgili da mala'iku bane izgili da littafin Allah yanzu haka akwai bokayen da ke rubuta Qur'ani da jinin haila akwai masu rubuta Qur'ani da jinin haila ka faɗa min izgilin da zaka yi Qur'ani kaman ka rubuta shi da jinin haila ko kai fitsari kan qur'ani saboda duniya kai izgili da qur'ani ne ko ba izgili da qur'ani bane izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine izgili da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saurara in ba za ka yi dabbaka sunna annabi ba to tsaya baka iya dabbaka ba rigima ta fi sauki daga sanda bayan baka dabbaka ba kuma kace zaka izgili da ta to ka shiga bala'i kaga da dagaggen wando ka kelkele da dariya kace ya sako wannan kane shi ina jin tsoro hadhihi kalima tukriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida ko kuma ka tsallake ruwan sake mu tafi kiyama dai akan hanya muke zamu haɗu a ci Allah ka gafarta mana bayan haka abu na goma man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita ya abuduhum wa yad'uhum wanda ya sa tsani tsakaninsa da Allah yana bauta wani shi kuma bai kai mai bautar wajen Allah yan bid'a suna wannan ko ba su wannan malamai suka ce wannan na daga abin da ke kawo su'ul ma mummuna cikawa duk wanda yake wannan in ba sa'a ba bai tuba ba sai yayi mummuna cikawa yayin da zai bar duniya to me kuke tsammani kwanan nan sabon littafin da suka rubuta wasu waƙoƙi baitutuka wanda ya rubuta baitutuka abin da yake fada hayati shehu barhama mamati shehu barhama sujudi shehu barhama ruku'i shehu barhama jurusi waliyullahi barhama salati shehu kaji wai sallarsa ta shehu barhama ce sa ta shehu barhama ce ruku'u sa shehu barhama ne a'a sa shehu barhama mutuwarsa kai sallaka rayuwarka mutuwarka Allah aka ce kai ko shehu baraba a kun cika ga gabari qur'ani a sala rama je ka karshen suratul anami dab da bakin boda qul inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati لله رب العالمين هذا ده برهامة لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يقول إن صلاتي kuma ka ka zama ne ko baka zama ne ba ba ku an ba na goma sha ɗaya al'i'itikadu an na gaira shar'in rasul akmalu min shar'ihi a hadihi ka ƙudurci cewa shari'ar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ga wata shari'ar da ta fita dacewa ta fita daraja ta fita matsayi wallahi in kai daga wani hukunci ya fi hukuncin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko wata shari'a ta fi shari'a da annabi ta zo da shi wannan abu ne da zai fidda kai daga musulunci yana daga abin da yake sa a yi mummunar cikawa allah ka gafarta mana in ba ku manta ba in ba ku manta ba a yanzu masu da'awa suna nan suna da'awa harkokin rayuwar duniya bai kamata a ce Allah ya sa baki ko annabi ya sa baki ba a bar mutane su tsara rayuwarsu addini yayi a masallaci yake wani ma dan tsabar shi hankali sai ce addini shi a zuciya yake ya gaya maka addini a zuciya yake duk da kace zuciyarka akwai addini in ka ba su fassara addinin ba to a musulunci kai musulmi ne ba musulmi bane dole sai an samu ka su fassara shi imani udurcewa a cikin zuciya ne da furtawa da harshe da kuma aiki da gabbai duka wayannan bangarori guda uku bangarori ne na imani Allah ka gafarta mana to ku saurara ga wani wanda muka tsallake wanda shine na biyar a jerin gwanan wanda ya fi kowanne wato muhimmanci da girma don jama'a da dama sun fada ciki mawalatul na wal na wa mazaharatihim ka taimaki arne ko ka taimaki mushrikanci ko kafirci ya danna musulunci ko a danna musulmi ba ku an samu ma daga sanda ka taimaki kafiri ya murƙushe kan musulmi ko kafirci ya danne musulunci to Allah ya gyara an ba sa ba sai ka cika ba imani ɗan siyasa mana suka fada cikin wannan ba ku an samun ba saboda me saboda me saboda duniya mun zagaye najeriya mun kewaya ta mun isar da sako Allah kaga mun yi abin da za mu iya mun yi ko ba mu yi ba sauran ku barwa Allah kullum a musulunci in kai iya aikin ka to dakata a wuri Allah ya ga duk abin da ya dora mana akan wannan matsala mun yi wannan bai hana Allah ya hukunta abin da ya ga dama domin shi fa'alul lima yuridi ba mun yi ba inda ya gagare mu mu tsaya a wurin sauran mu barwa Allah mu ce Allah karasa mana sauran ku ga zai karisa ko ba zai karisa ba ku zarkake zukatan ku ku koma masallatai ku ta karatun qur'ani ku ta addu'o'i ku yawaita la haula wala quwwata illa billah ku yawaita istighfari ku yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil ku saurari hukuncin Allah madaukakin sarki ku tsaya ku jira ku saurari Allah kar ku karbi doka a hannunku ku koma zuwa gawa ku koma zuwa ga Allah wallahi tallahi duk wanda aka hada kai da su aka ci amanar mu ku saurari bala'in da zai sauka akan su kuma ma ya fara sauka yanzu kaf da muka tsaya muka yi nazari duk wanda aka hada kai da su aka ci amana al'umma babu ɗaya daga cikin su wanda yanzu hankalin sa yake kwanci kunnan ne jakin yana nan tafe daga baya wannan kunnan ne ku jira wa jakin jakin bai iso ba kuma kar ku taba tunanin wai ahlus sunna muna da dama kan wazukan da muka yi ba mu na dama ba mu regrete saboda mun yi abin da Allah ya dora mana kar ku dauka ko muna tsoron wai me zai same mu nan gaba wallahi ba mu tsoro ba mu shakka duk hukuncin da Allah ya kawo duk hukuncin da Allah ya kawo in za a cika Najeriya da ruwan tufa da in Allah ya da Allah zai tsallakar da mu domin mun yi abin da Allah ya ce kuma kar ku dauka cewa akwai wata barazana ko wata rigimar duniya da muke tsoro yanzu babu ita abin da muke jira mu koma zuwa ga Allah Allah ka iriskar da mu da su Sheikh Jafar Mahmud Adam yanzu abin da ba abin da muke jira in ka sama muka kai gidan kurkuku dama ba mu samun damar zuwa kurkuku wa'azi sai mu je yan kurkuku sai mu ta musulantar ba mu da matsala ka rage mana aiki ya za ka yi da in ka ce ka kashe ka sama mana gajeren hanya zuwa aljanna kuma muna mutuwa Allah ya tada wasu 'yan bala'i ya ce ku rike ku taka ku da ba cewa suke malam Jafar ya maza musu lamba ba yan bid'a a Najeriya ba su farin wannan da ya mutu an daina fada sai suka ce to shi shirin sanda da ya dame mu mai sauki sauki ne yawanci yanzu an gano mai sauki sauki ne fitinan ne fitinan ne dan gida haruna dan koli oho ba a fasa duniyar kuma ku kuka saba da ita mu ba mu saba kwana daki mai AC ba ko ba AC za mu yi bacci ba mu da matsala mun iya cin tomiya lami ba mu da matsala mun iya tafiya kawa daga nan sai in taka zuwa zariya in ta kama ba mu da matsala ku kuke jin tsoron sauro ya cije ku dole ku sa net a kunna AC a yi mu ba matsala mu tun da dadewa sauro muka zauna a teburin shawara muka fahimci juna da shi akai to da ka duniya ku ka dauke taura kuka dauke ta matsala mu bamu da matsala gaskiya ko bamu na fada kuma yanzu an fara gani ko ko ba fara gani ba rantsar da gwamnatin yau sati nawa ina labarin sakataren gwamnati duk sauran layi layi ake bi duk sauran kowa ku jira kuna nan wata rana zai zo ya ce to billahi lazi ni ma abun ya rutsa da ni mu ce ba wani ya rutsa da kai matsiyaci da kai aka hada kai ya Allah Allah ka gafarta mana kai istihlalu ma harrama Allah aw tahrimu ma ahalla Allah na goma sha biyu halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta kwanakin baya ka ringa bala'i a Najeriya wai hadda lauyoyi musulmi da 'yan majalisa musulmi da sanatoci musulmi wai ana tuhumar ɗaya daga cikin sanatocinmu Alhaji Ahmad Sani Riman Bakura wai ya aure yarinya bata kai shekara goma sha takwas ba wai musulmi da ke kumfar baki yana bambami ana bala'i wai ya aure yarinya da bata kai shekara goma sha takwas ba Allah ya halatta a halicci aure yarinya da bata kai shekara sha takwas ba ko bai halatta ba da Allah barin tambaye ku sanatocin Najeriya da 'yan majalisun Najeriya 'yan mata nawa ne ba su kai shekara sha takwas ba suke zina akwai su a najeriya ko babu yan mata nawa su kai shekara sha takwas suka cikin shege nawa ne a cikin ku suke zina da yan matan da ba su kai shekara 18 ba nawa ne a sanatocin mu ke zina da yan matan da ba su kai shekara 18 ba nawa ne gwamnonin mu ke zina da yan matan da ba su kai shekara 18 ba wato idan zina za a yi da ita ba ta kai shekara 18 ba ba matsala lafiya lafiya amma idan aure za a yi na sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku fito kuna jiki jiki da ido sai ka ce yan wuta kuna ba ku yarda ba ku amince ba Allah ya sa ku kuma wannan dokar la'anan ne doka ce kuma ba mu yarda da ita ba ko babu wani matsiyaci ko a arewacin najeriya ko kudancin najeriya ko najeriya ta tsakiya da zai ɗauko mana dokar da ta ci karo da ƙur'ani ta ci karo da hadisi na manzon allah sallallahu alaihi annabi ya aure aisha radiyallahu anha tana yar shekara shidda a duniya ta tare a gidan annabi tana yar shekara tara a duniya sai ka zo ka ce wai child's right act ai na aure ta bata kai shekara goma sha takwas ba an yi disbajin dinta shi mijin hukuncin fyaɗe ita kuma mm, menene menene uban ɗauri shekara biyar ai wane ne wane ne abin da kake so ka ce mana kai arne ne muna tabbatar muku duk dan majalisa musulmi da ya sa hannu akan wannan dokar inda shi musulmi ne kamin ya sa hannu akan dokar sai ya saka ya ya haramta abin da Allah ya halatta in da musulmi ne ya yi the camping murtaddun anil islam ya zama kafiri original ko isan musu duk dan majalisar da ya sa hannu akan wannan mu ko babu barin ka je sa hannu kan wannan dokar daga garin mu dan iskanci ka dawo garin namu ka shigo mu gani wallahi matasa za mu sa su maka saitin hamma da gyaran kafureto ba za mu bari a wannan iskancin muna da ba amma ku jira in mun tahi lahira kuna iya amma ba muna duniya ba kun gane wannan abu na goma sha uku inkarun sunna annabawiya sunna ta zo karada daga annabi ka kai inkarin ta ka karyata ta kace baka dare ta ba a kai da kai wannan shi yasa matasa ku rinka yin taka tsantsan abinda karatun ka bai kai kan shi ba baka tabbatar da sunna ne ko ba sunna bane kar kai saurin karyatawa karka saurin me karyatawa idan kana saurin karyatawa wata ran zaka kai sunna karara ka zo kai inkarin ta Allah ya fushi da kai saboda ka nuna annabi bai iya ba daga karshe ka samu matsala ka mutu ba imani ka tafi jahannama Allah ka gafarta mana Allah ka ainihin wato tsallakar da mu daga fadawa cikin irin wannan bala'i abu na goma sha hudu al hukumu bi ghairi ma anzala Allah war riba bi hukmi ghairihi wa inna lam hukum bihi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sannan ka yadda da hukuncin da kai na wanda ba shi Allah ya saukar ba ka yadda da hukuncin daidai da hukuncin yana da kyau duk alkalin da ya hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ya ji shi ya gamsu wannan hukunci adalci ne to alkalin ba musulmi bane arne ne ba musulmi bane me arne ne a kana iya zama a zalumi ba kafiri ba idan kai ma ka yadda hukuncin zalunci ne amma matukar ka yadda wannan hukuncin ba da abin da Allah ya saukar ba an kamo mutum ya yi zina da 'yar mutane qur'ani ya ce azaniyatu wazani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله يأتي أيوة مزنا تبولا لا أري هيكما أنا كاوشي زي كذونا كاتي by virtue of section 388 of the penal code whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or fine or divorce kawai sai ka zo da wani iskanci ka ce ai a kundin laifuffukan arewa sashi na 338 karamin kashi cikin baka to kai ka shiga cikin baka yanzu jahannama za ka ci idan har za ka yi wannan hukuncin kai da wannan hukuncin zalunci ne ba adalci ba ne kai da menene zalunci ne ba adalci ba ne to nan kai mai laifi ne amma ba kafirci ba amma daga sanda kai da ai hukuncin ba adalci ne daidai ne kawai ka ɗauko wata magana ta ladde ne ko wani binogura ko wani arnan ingila sai kawai ka ce ai wannan hukuncin da wannan doka shine daidai ta Allah ita ce ba daidai ba to yana tabbatar maka sai ka cika ba imani alƙalai da yawa suna cikawa ba imani ba tare da sosai sani ba Allah ka gafarta mana na sha biyar al-i'tiqadu anna ba'd an-nasi yasihu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka kudurci akwai wanda shi yana iya karbowa direct daga wajen Allah ba sai ya biyo ta ofishin Annabi ba kamar aqida yan bid'a kan waliyansu da kai magana a ce to ai shi waliyi Allah yana bashi wani ilimi ne nashi na musamman su yayin zala ai jahilai ne shi wannan ilimi ne na milladunni ba ku ga haduru ba bai bi shari'a annabi Musa ba sai ya tashi shari'a saboda shi waliyi ne a zamanin annabi Musa ya karbo kai tsaye daga wajen Allah shine ilimin milladunni to su yayin da ba su wannan ilimin ba ai shi ilimin milladunni kamar a samu gida kaga ƴaƴan suna ƙasa ganyen suna waje zahirun da baɗinun <laughs> za ka cika ba imani wallahi za ka yi mummunan cikawa bari in tambaye ku khaduru zamani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo ba ku an samu ba a da sabanin malamai ma wasu malamai sun ce annabi ne wasu malamai ma sun ce annabi ne bai ma wancan sabanin annabi musa ga mutanen duniya aka turo shi gaba ɗaya ko gaba da isra'ila ba ku an samu ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga aka turo shi a halaran ma faɗa musu قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا ماذا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر Allahu Akbar kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su aka turo shi mutanen duniya ko duk waliyan da su suke ko babu ba ku an samu ba ga kadiri jelani wa kailani yana cikin kobe bai ciki tijani yana cikin kobe ciki ni suna ciki to kun gane wannan na goma sha shidda i'tiqadu anna shari'ata al-islamiyya ghayru nafiqati lil yahudiyya wa nasraniyya ka kudurta cewa shari'ar musulunci bata share shari'ar yahudawa da nasara ba a su ma yahuda suna iya yahudancin su a halin yanzu nasara na iya yin nasu kaji mutum ya zo ya ce to ku eh, kiristocin najeriya bambancin mu da ku ko kun ɗauki wannan hanya ne mu muka dauki wannan hanya amma duk wuri za a je cikin mulkin ubangiji to ka zama arne ne hanyar zuwa wajen ubangiji guda ɗaya ce musulunci ko akwai da ka ce akwai sai mu ce ka zama arne wa man yabtaji ghayra al-islami wa man yabtaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin inna dina inda Allah inna dina inda Allah al-islam dole ka yi da shari'a musulunci ta soke kowace shari'a ta zo kame ta kun gane wannan dan boko da yan siyasa wajen kan min kuna wannan rashin hankali wajen neman kuri'a karshe baka samu kuri'a ba kuma ka tafi nama. na goma sha bakwai adamu iman bil rusul aw bi wahidin minhum aw bil kitab aw bil kutub aw bi wahidin minha aw bil malaika aw bi wahidin minhum wa radd an nas sahibi aw adamu iman bil yawm al akhir aw bi ma yahdathu fihi adamu iman bil qada wal qadar cikin rukunan imanin nan ɗaya aka samu baka yi da shi ba nan ma ka zama arni sai ka cika ba imani kun gane wannan na goma sha takwas sabbu sahaba jami'an zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi wa duk wanda zai zagi sahabban annabi sai ya cika ba imani shi yasa duk dan shi'a da ke kan shi'a har ya mutu yana shi'a to mummuna cika waye ko ka gane ko baka gane ba ba da imani ya cika ba saboda sun kafarta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam So abubakar su umar su ce to arna ne je ta shegantaka akwai ɗaya daga cikin da suka taɓa zuwa iran su yi sallah a wani masallaci ya yi mamaki shi shiyar ya ɗan kurɓe ta nan najeriya sai aka tafi da shi iran ba a nuna masa wannan iskancin duka ba an ce masa ya karorawa ce kawai ta kafa gwamnatin musulunci ana zuwa ya je masallaci ya yi sallah liman yana hawa kan mimbari sai fashe da kuka ya yi kuka ya yi kuka masallaci ya kai kuka ya ce a tare runa limaza abiki wai kun san me yasa nake kuka aka ce a yace inna ashaba muhammadin kulluhum irtaddu ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa qalilan minhum qila sab'a wa qila sitta wa qila salasa wa zayatuhum sab'a wa abin da yasa ke kuka bai mutuwar annabi sahabbai duk sun yi ridda gaba ɗayan su wai sai yan kadan an ce uku wasu sun ce hudu sun ce biyar amma dai kauli mafi girma shine guda bakwai ne kawai ba su yi ridda ba sauran da su zama arna shi ko da aka zo ana gaisa da shi sai aka ce masa masbuk ya sunanka sunan shi abubakar sai ya ce abubakar aka ce inna lillahi abubakar la khaira fi la khaira fi ka ta kake ganta da ko mutanen da Allah ya ce masu imani ne kai kace kafirai ne Allah rama la kadewa biyan lahu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يا إيسا يا إيسا يا إيسا فرصة فرصة فرصة الله يقول لقد حقيقة رضي الله الله يدعى عن المؤمنين دا مؤمننا إذ يبايعونك تحت الشجرة وإن سكي مبايع قرقشن بشيا أبو بكر هنا تجيبه بابو سيدنا علي usman ka annabi ma yi masa mubaya da kai shi a madadin shi saboda tsabar girman tashi mubaya kuma ne yana ciki ba kwa samu ba usi abarisi kulaini imran wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital Allah yace wa iz gadawta ambaci lokacin da ka fita da jijjifi min ahlika daga iyalanka lokacin da za a je yakin badar To tubawul na kana aje mu'mine wurin da ya kamata su tsaya to tubawul mu'mine maqaida kai tara nan kai tsara nan abubakar tara nan abdurrahman bin auf tara nan kai zubairu ibn awwam tara kana nuna musu kowa inda zai tsaya ya tare Allah ya ce masu imani wai kira su da masu imani abubakar na ciki ko babu umar yana ciki ko bai ciki sayyidina usman yana jinyar matarsa amma annabi ya ce da shi za a raba gari ba yana da ladan masu yakin badar shi ma ya shigo aliyu yana ciki ko bai ciki shi wancan yana ciki ya Allah zai ce mutum mai imani ne kai ka ce kafiri ne kuma ka ce ka mutu da imani dole ka mutu ba imani kun gane wannan na sha tara shine annifaq munafurci musulunci a baki kuma karkashin kasa suke musulunci sharri duk sanda za a yi musulunci kafar angulu da su ake hada kai akwai su ko babu wannan zaɓe su aka haɗa kai da su aka musulunci kamar a gudu akwai musulmai ko babu akwai su a gombe ko babu akwai su a kano ko babu a kaduna ba ka yi wa musulunci gafara an gudu saboda duniya ba mu ci gaba da tafiya mu je zuwa najeriya ce baka kora mu ba mu kora ka ci gaba da tafiya amma mun san sai ka sai irin waɗannan munafikan sun gane abin da suke ba daidai bane saboda bala'in sai ya iso kansu kamin ya iso kanmu da jaral abu na ashirin kuruhun lahi au mala'ikatihi aw anbiya'ihi au kitabihi au ayatin min kitabihi tsanar Allah ko ka tsani Qur'ani ko shari'ar musulunci ko ka ji ka tsani Annabi Muhammadu akwai wanda ma zai fito ya ce shi yana bakin ciki ma da ya zama musulmi saboda akwai ka'idoji a musulunci da sun saba wa tsarin tahiyar duniya a halin yanzu a gidan talabijin aka nuna mutum yana irin wannan magana wai musulunci shi ya raba kan duniya zo ya raba duniya kashi biyu ya ce ko musulmi ko ba musulmi ba ai duniya tana bukatar haɗin kai musulunci ne ya raba kai wai ka jiwo musulunci ne raba kai to ku saurara ku ci kun ga wayannan abubuwa da aka lissafa wa ma mara kulluhu kufrun akbar duk wayannan abubuwan da nake rubo kafirci ne babban kafirci idan kai da kai da fir'auna da hamana da okonko da bulus da bitrus da ba bambanci tsakanin kafircin ka da na fir'auna da na lamaruzu ba bambanci tsakanin kafircin ka na bush da na tony blair da na condoleezza rice da na kun gane wannan abu na ashirin da da ke iya sa ka cika mummuna cikawa shine katilun nafs kashe rai rai ko ta'ar ne ba a daga kashe ta babu dalili ba ba inda aka ce haka nan kai ba dalili ka zubar da jini ka samu mutum ka kashe shi hukuncin kashe shi kawai kai dalilin ka na kashe shi kawai ba musulmi bane ko kafiri ba a kashe shi sai yayi fada da musulunci ko ba fada tsakanin musulmi da musulmi ake cewa jihadi ba fada tsakanin musulunci da kafirci musulmi da musulmi suna fada ba a cewa musulmin jihadi yake sai an tambayi me ya hada su sai ka samu musulunci kan addini ne kafirin ya ce musulmin bai dai addini ba sai ka ce menene yake yi kafirin ya ce bai ji musulmin ya sallah ba ya zama jihadi ko bai zama jihadi ba to amma musulmin da ya ci bashin kafiri kafiri ya ce ka biya ni kuɗi na ya ce ba za a biya ba ya ce kwalasa sai musulmi ya ce jihadi nake saboda na faɗa da kafiri a ba jihadi yake ba fasadi yake to yan siyasa wai me yasa kuke zubar da jinin al'umma ba gaira ba dalili dan ne yan siyasa me yasa kuke ku kirkiro sharri da makirci a ta zubar da jinin al'umma yanzu idan ka zo nan jihar kaduna yan gudun hijira nawa ake da su wa ya san iyakar su mata nawa aka shi mazajen su kuma idan ka bi diddigin harka sai ka samu asali akwai sharri da makircin yan siyasa ce akwai su ko babu su yanzu wai sun gane in kana so ka ci zaɓe ka kunno ba bala'i a ta kashe mutane wai ka ji mutum ya ce idan za a taka gawa daga gari kaza har zuwa gari kaza sai mun kafa gwamnati to sai dai a taka gawa kuma sai ya gama wanda waye sai shi musulmi ne Allah ya nuna musu aya ba su gani wannan duniyar mai mulki gwamnoni ne suka gama gwamna suka tsiyaci wallahi gwamnoni ne suka sauka shekara hudu kawai kacal da suka wuce shekara hudu kawai da suka wuce gwamnonin da suka sauka wallahi na je wata jiha na samu tsohon gwamna ya zo yana sai da fegi fejinsa har ya talauce shekara hudu har ya talauce ya kada wa feji karaurawa ga alaran ma mun tafi lagos tare da shi wani ciyaman na lokal gama an gama ciyaman an saci kuɗi an yi abubuwa karshe ya zo ya tsiya ce sai ya bude shagon aski ya zama ga alaran ma da shi muka je lagos da kini fasa kawai da ka zo ce na 50 naira in an ɗauke wuta ya ce na je ne wo 70 za ka yi ka tabbatar a sanadiyar ka ba a zubar da jinin dan adam ba ko musulmi ko ba musulmi ba kai da ka zubar da jinin wani ina ba ta fahimci wannan ko musulmi ko ba musulmi haka nan kawai ba dalili haramun ne ka zubar da jini shi an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace abu na ashirin da biyu da ke jawo mummunan cikawa shine albidi'atu bidi'a kun san hadarin bidi'a da bala'inta shine ka nuna annabi muhammadu bai iya ba shine matsalarta ka nuna annabi muhammadu bai bai ba bai iya ba saboda ka kai bari ka gyaro ta kai za ka nuna ya za a bauta wa Allah shi yasa da mutum ya kawo maka bid'a tambaye shi wannan abun annabi ya san da shi eh annabi ya sani to me yasa bai yi ba me yasa bai koya sahabban shi ba ya koyi ilimi kenan a annabi bai sani ba kai ka shi annabi ilimi kenan tuba ko musulunta in kana son ka samu sauki bidiya bala'i duk inda bidiya take ku kaurace mata kuma ta saki uku sakin da babu komai bid'ar kuma ta kasu kashi kashi wa min ha ma huwa kufr wa kaba'ir wa sagair akwai bidiyar da kafirci ce akwai bidiyar da kaba'ira ce akwai bidiyar da karamin zunubi ce amma dai duk sunanta bidiya kuma dukkan ta bata ce saboda haka ku kaurace wa bid'a duk inda take ku lizimci malaman sunna su karantar da ku sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matsalar bid'a duk inda ka kawo ta laifi biyu zakai baka aje bid'a baka rushe sunna ba abu biyu zakai ga bid'a ka kawo inda kuma zaka sa bid'a da akwai sunna sai ka rushe sunna baka yin bid'a baka kori sunna ba nakan ba ku misali da in za sallah an kaje masallacin yan bid'a kawai sai a sassake abin da riga sai to kowa ya shirya ya shirya ya to sahu ya daidaita sai mutum ya haka ya zai taba kowa ba a ce tunaren bismillah sai fara astaghfirullah astaghfirullah yana wani haka haka da hannu sai kace ta tabara wannan istighfarin da ya sa uku shi wadan hodiyo a hiyawu sunna yace bid'a ne yasa menene bid'a ne ina annabi yake istighfari annabi na istighfari bayan ya gama sallah ne assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to shi kuma dan bid'a nan ba zai istighfarin ba yana gaba sai liman ya wayo ya ce to kawo salati annabi goma goma bal huwa Allahu kafa uku uku ga walidan in ya duba ga akwai wani honorable da yace iza ja nasrullah aka tsina wani mahaukaci ya shigo cikin masallaci an yi sallah da shi masallaci yin bid'a ba san mahaukaci bane wani kato ga jirgegiyar sandasa ya jingine ka ba ku ci ka shiga sahuwa kai sallah an gama sallah sai liman ya wayoyo a kawo salatin annabi goma goma sai ba ku cin ya miƙe dauko sun da sai dora kan kafara ya ce annabin za ku yi salati goma goma sai ce ai ko ne aka mun salati goma ya kaɗan balle annabi kowa sai ya yi dubu dubu ya ce billahi nabi ko mutum ya dubu ko ya ci dukan zai a masallacin ya kalli liman ya ce baka fara ba liman ya fara allahumma salli ala muhammad wani ya ce na gaba ba ku kake ce kariya kake ko dari ba kai ba abu na ashirin da uku shine karku sala barin sallah karku sala barin sallah wallahi a bid'a akwai matakin da za ka kaiwa ba sai ka yi sallah ba kwanan da wani malami ce da karewa ai in zala jahilai ne da suka ce wai ai ita sallah qur'ani ya ce wa aqimi salata li zikri wa aqimi salata li zikri ai Allah ya ce ka tsaya da sallah dan ka tuna Allah ne kai da kake mantawa da Allah shi yasa kace ka tsaya da sallah dan ka tuna sallah mu manyan manyan waliyan mu sukan kai matsayin da koyaushe cikin tunanin Allah suke tunda koyaushe suna cikin tunanin Allah ba su da bukata sai su yi sallah dan su ambaci Allah su ba su yi sallah ba kake ta shigantaka wanda bai sallah musulmi ne ko har ne dan aljanna ne ko dan wuta ah ku bari ala rama da kansa ya kai mana su wuta ala rama kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina to mu je ala rama illa ashabal yamin mu je gaba mu je gaba wata tambaya ya na suka yi wuta masalaka an sa ya wuta suka bayar ya wani ba sai na fasara ba da aka tambaye yan wuta ma salaka kun fi sakar me shiga da ku wuta sakar wace an suka bayar kalu suka ce lam naku minal musallina daga ka kace wani in ka baya sallah abinda kace mana dan wuta ne ka warware mana matsala sai mu ci gaba da harkar da ke gaban mu duk wanda ke wasa da sallah sai yayi mummuna cika kun gane wannan abu na 24 shine man'uz zaka hana zaka wallahi yan siyasa mu da yawa suna mummuna cikawa saboda ba su bada zaka sai mutum ya fito takarar gwamna ya kashe naira miliyan 100 barkatai a kamfen amma kuma ba taba jin ya fi da zaka ba haka ne ko ba haka bane ka tsaya takarar gwamna ka kai ka tsaya takarar gwamna ba san kana zakka ba masu dan dama dama cikin yan kasuwa wai shine wanda zakka shekara guda zai bai gama rabawa ba in ya tashi zai je kasuwa nan kudin aljihun kudin shi ne nan kuma na zakka in ka zo ka bude masa mota kace alhaji barka dai barka dai sai dauko 200 ya baka cikin kudin zakkarsa na bara ne <laughs> abu na ashirin da biyar da ke sa bawa ya cika ba imani shine hukukul walidain saba wa iyaye ya ku matasa saba wa iyaye na daga abin da ke gaggawa kai bawa jahannama idan kana da uwa da uba ko uwa ita kadai ko uba baka kyautata musu ka fifita matanka akan mahaifiyarka wallahi in baka tuba sai kai mummuna cikawa ku je karanta hadisin alkama duk da mangaru da malamai suka yi akan hadisin amma ma'anar hadisin tana da kyau mutumin da saboda rashin fifita matarsa akan mahaifiyarsa ya gagara furta kalmar shahada wajen mutuwa haka ne ko ba haka bane kai dole ka tsaya ka tabbatar ka kula da tsoho da tsohuwa matasa kuna da sakaci kaga tsoho furfura ta tasa shi a gaba kuma ba an bar shi cikin wahala ne wallahi akwai tsofin da ayyan suna kula da su da basu tsufa haka ba in kana gargama in kana da mahaifi ya dan fara tsufa in kana samun kuɗi kullum zagaya yar kaza nan da ake gasawa tana dan juyawa ka kunso masa guda ɗaya da daddare da safe sa dan hada masa shayi mai kauri da dan kwai da dan kidney da omelette da rana a dan samu dan shish kebab da dan miss grill da daddare a dan samu cow leg da cow tail da dan karafish da samu katon gwangwanin madara da obalti da bombi tarin ka hada masa shayi mai kauri yana sha wallahi tsufan ma in ya fara sai ya fasa to ku saurara kun san bala'i wai alhaji ne ya je kasuwar kauye sai ga wasu manya-manyan kaji sai ya siyo ya sa aka gasa dan kasu yi sanye sai sabuwar kula ya sa ya ce wannan ya saya wa matar shi ce ya ce hajiya tana son kaji da ya wuce gaba sai ga rogo ana sayarwa sai ya taba sai ji da laushi ya ce a ah, to bari sai saya tsohuwa rogo sai saya oshi rogo wai rogon yana da laushi mata ki ya saya mata kaji sai da ya sa a kula ka su huci uwar shi kuma ya saya mata rogo wai yana da taushi kusa abin da ya faru bai dawo gida da wuri ba da ya zo sai fara bi ta dakin tsohuwa ya kai mata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ji ta ce wa alaikum salam ta yi ta fito da hijabi da sharbi a hannunta inna lafiya baki kwanta ba tace ina ne na kwantawa ka wuce lokacin da kake dawo baka dawo ba ina nan zaune ina addu'a ina azkar ina roƙon Allah ya dawo min da kai lafiya ya kare ka yanzu kan tunda ka dawo yanzu zan iya yin bacci sai dauko rogo yace to gashi rogo ne yana da laushi na sayo miki tsohuwa ta karba ta ce Allah sarki bayan wahalar kasuwa har ɗaure ne aka mana na gode Allah ya saka na gode gode ta karba ta shiga ciki sai wuce ɗakin matarsa da kula kaji ya je samu ce ta kulle kofa ta kulle AC tana ta shirga bacci ya daki kyaure ya ka ya nausa yawa kyaure boxing ya sai da ya tsaya har ya gaji wajen awa ɗaya ta gita buɗe da ƙyar tukuna ta taso tana buɗe kofa ko kallon sa bata ba sai ta wani ƙaton tsaki ta juya sai kale ta ce ya na dawo da kasuwa ko mara ba za ki yi ba ta ce kai saurara ni shiga taka ban saba da ita ba billahi lazi ni ko a gidan yana bacci ba wanda yake yanke min bacci idan ka san zaka dawo gidan nan ka fara to ka dawo da wuri na wani dalili sai na fara bacci ka zo ka yanke min bacci ka sa kaina ya ciwo kan banza ni ni ka san ba zaka dawo da wuri ba ka kwana a tafi wacce dole sai ka dawo ni ni ni ni ni ni ni ya yi shiru Dole sai da zai muka mata kula kaji ba baya da koya ka bata Allah ya fara saka tsohuwa ko bai saka mata ba ya yi shiru ya ce to kaji na sayo miki sai ce to aje su can ko kallon sa bata ba ta kwanta kan gado ta ja bargo ta yi kari uku da soke ta juya masa baya ta ci gaba da bacci yaya da yawa za ku je wuta za ku yi mummuna cikawa saboda wannan na 26 aklun riba cin riba riba bala'i yan kasuwa ba wai ja kasuwanci shine ka samu jari kawai ba ka samu malamai su gaya maka menene riba menene riba riba tana da bala'o'i da ba su kirguwa ku yi kokari ku san riba ku san riba in ba haka ba za ku yi mummuna cikawa ba tare da kun sani ba abu na ashirin da bakwai aklu malil yatim cin dukiyar maraya duk mai cin dukiyar maraya sai ya yi mummuna cikawa in bai tuba ga Allah ba yanzu babban abin da yake faruwa sai ka mutu ka bar 'ya'ya kaninka ko yayanka sai su hana rabon gada duk da ya magana a raba gado sai kaga shi an yi mutuwa ba ta mutuwa yake ba sun yi rubda ciki kan dukiyar marayu kamin yi lokaci kaɗan ka ji mota ta sarwanta wasu shanu sun bata kwanaki tana da kafa ya za ta bata abu na ashirin da takwas alkazibu muta'ammidan ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yi wa annabi muhammadu ƙarya annabi bai ce baka ce annabi ya ci. ka ce annabi ya ce alhali ba annabi ne ya faɗa ba yan bidiya kuna yawan kafa hujja da hadisan ƙarya hadisai ba za'ife ku ji tsoron Allah kamin ku kafa hujja da hadisi da tabbacin hadisin daga annabi yake ku samu injiniyoyi na hadisi makanikai na hadisi su tabbatar da ingancin hadisin hadisi ne garari a garau yan ba haka ba to in ka faɗa ka ce au kama ƙalar rasul in kana jin ba ka kawo sai ga daidai ba ko kuma ka ce wa ruya an ruwaito kai ma baka da tabbas kenan malamai sun ce aka ce an ruwaito to shine baka labarin yana nuna maka yana jiyar da kai cewa hadisin ana jin da'ifi ne Allah ka gafarta mana abu na 29 iftaru ramadan bila uzrin wala ruksa haka nan kawai da azumi kake yin azumi da rana ka ci abinci da rana cikin watan ramadan bala'i ya gama karewa cikin watan ramadan ka ci abinci yanzu kowa an dauki abun ba kaman gaye ne azumi ba a dauke shi ma yana da muhimmanci ba Allah ka gafarta mana abu na talatin alfiraru min zahab gudu daga fagen daga an ja layi za a yaƙi kan musulunci da kafirci tsakanin musulunci da kafirci ka shafa da gudu kai ka gudu kana so ka tsira da ranka to jahannama za ka fada tsaya a gwabza in ka mutu shahada in kai nasara ganima abu na talatin da ɗaya a zina babban bala'i zina yanzu ya zina ta zama wai kwanan na ake hira da wani a rediyo wai yawa yasa ciki wai zinan ma da yashi wai yana billahi lazi sharrin shedan ne a rediyo kuwa ake hira da mutum wai yawa yasa ciki wai yana wai sharrin shedan ne uwace ba ta zama kullum ta kan fita to ina kwanta na rufe irin na sai ɗarin ka ganin kyan yanzu zina sai wayanda Allah ya kare matan aure zina mazan aure zina tsofaffi zina matasa zina yan siyasa zina yan kasuwa zina yan boko zina kai har cikin malaman addini akwai mazinata yana faruwa ko bai faruwa har yan luwaɗi akwai tunda aka Kano kuma ta ba akwai limamin da mai martaba sarkin Kano da kansa ya tsige shi wani liman dama ya sha bid'a ya koshi aka same shi yana luwaɗi da sabuwar musulunta sabon musulunta yaro sabon musulunta yana luwaɗi da shi mai martaba sarki da kansa ya tsige shi bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba alhamdulillah wannan shine alzina abu na 32 shurbul khamr shan giya ko ba ta bugar ba ita giya ba wai sai ta za ta bugar da kai take zama haram ba ko ta bugar ko ba ta bugar ba inda tana bugarwa in ga sha haramun yanzu manyan mu wai giyar yanzu ba a shan ta kwalba wai saboda talakawa na ganewa yanzu akwai ta tantam ta alawar lemu. kawai ana zaune a taro ne kawai sai dauko su alawar lemo sai ya bare sai ya jefa baki kai ka dauka yana shan tantom ne ko wani gudi gudi baka san wata gulda ce mai karfin bala'i ba kawai sai ringa tsotsawa can in ta fara kama shi sai ga fara wani bilinki bilinki da idanu haka na talatin da uku alkibiru wal fakaru wal kuyala wal ujub girman kai gigi da kai alfahari kai wane ne anta miskin anta da'if bai girman kai zaka sai na umar ya ga wani ya dan samu kudi yana takawa ana wani buka sari ana wani bubudawa sai ya kai ya kake tafiya kana wani tattaka kana wani takama kana muzurai ya ha umar baka sani bane yace ana san ka mana sai ko da ka sani da baka yi mamaki ba inda ka sani wane ne umar ce a ai sanin da ne ni ma yasa ne mamaki yace to ni waye in gasan ne yace kai yace yace kai daga digon mali kake daga ba ka zama digon jini in ya taba riga sai an wanki ya ce yanzu kuma ka zama mutum cikin ka duk kashi da fitsari ne in ka mutu kuma cikin kasa za a danna tsutsa ce za ta ci ya yi shuru ya ce gaskiya umar ka sani sai koma tafiya noma shi girman kai bala'i ne malamai sun ce misalin girman kai kamar irin dogon karfe da ke cikin gari din ne irin dogon antena irin ta MTN ko wani abu mai kama da haka idan mutum ya hau can sama ya yake ganin mutane a kasa to haka mai girman kai yake ganin mutane ganin yake kowa karami ne kowa ba kowa bane shi kadai ne mutum to amma shi da yake can sama su waye nan da yake gani yan kanana su ba da kasa sun leka ya suke gani shi eh to mutane kuma haka suke ganin mai girman kai yana kallon su jakuna suna kallon sa karmami da jaki da karmami wa ke gaba <laughs> to girman kai bala'i ne duk yadda za ka kaurace masa ka kaurace mashi shi yasa ko wani ya ce maka ka cika girman kai kakai saurin fada ka zage shi ko ka ji haushi dawo yi tunani me yasa bai ce ka cika ruwa ba me yasa bai ce ka cika yanga ba me yasa bai munanan halaye duka bai ce kana ɗaya ba sai ce girman kai wata wataƙila akwai abin da kake da ya kama da girman kai dawo ka yi karatu na ta nasu ya taimake ka samu inda zaka gyara ko da maki in ne Allah ka ba mu ikon gyarawa abu na ashirin da biyar shine na da hudu shine shahadatu zuwa shaidar zuwa yanzu ku je kotu za ka samu dattawa a zaune wasu shaidu ne idan an ce ka kamo shaida kawai sai ka zo ka same shi ya ce to yaro me ya faru rigimar mene ne ce fili ne daidai ina yake ka faɗa masa ya girman filin 50 ba 50 to nawa za ka biya ne in ba da shaida a ce baba za a baka dubu uku ya ce a ah, yaro filin familiyan miliyan uku aka ce kudin shi inda za a ban dubu talatin sai in je yi. sai a bashi je a bashi qur'ani ya dafa ya rantsa ya ce su a gaban su aka ci nake mutumin ya saya wasu shaidu ne ma dauko shi ta su ake shaidar zurke ko ba masu shaidar zurka ban yan siyasa ko za mutum barawo ne amma ku tashi kuna mutumin kirki ne na kwarai kamili kuma kun sani kun san mutum mutumin banza ne zai cutar da al'umma zai cutar da addini amma ku tsaya da tsiya tsiya sai kun gyara shi wannan shaidar zurki in yawo kan kujerar duk iskancin da ya zurbin da za a bashi sai an baku kamishin kun gane bara ishe da zur tana nan da hanyoyinta da yawa abu na talatin da biyar da ke kamun mu na cikawa shine alluwadi luwadi yanzu matasa da dama sun zama yan sunuka yanzu har ɗakuna ake kamawa matasa kamar yadda ake kama karoji abuja a gani yanzu abin da ake gina matasa sai su layi akwai inda matasa za su yi layi matan manya ne za su zo su ɗauke su su je su biya su su zina da su mishin kullum yana wajen conference bai da lokacinta sai ta ɗauko mota ta je ta ɗauko matashi akwai da take ɗaukowa ta biya shi ta kai shi shagalin ku a saya masa abinci mai kyau cika cikinsa ta tafi sharafin ta kama musu daki ya kwana da ita saboda haka matasa sun yi layi sai ta zaba su zo suna dubawa wata ta fi son dan dogo dan siriri ko ta fi son dan gajere mara duwawu wata ta fi son <laughs> to matasa kuma yanzu kama musu daki ake ana luwadi da su saboda ƙasa bala'i ya ya cika ta ko masu luwadin in ga bincika sai ka ce maka ko wani gwamna ko tsohon gwamna ko wani kwamishina ko tsohon minista ko can sama ko duk shi ka je na ne manyan ƙasa suke murkushe suna yancin ta